Wasiƙa ta fari ta Yohana Sura ta biyu Ya ku ’ya'yana ƙanana, ina rubuto muku wannan ne domin kada ku yi zunubi, in kuwa wani ya yi zunubi, muna da mai taimako a gun Uba, wato Yesu almasihu mai adalci, shi kansa kuwa shi ne hadayar sulhu saboda gafarta zunubanmu, ba kuwa namu kaɗai ba, har ma na duniya duka, ta haka za mu tabbata mun san shi. in dai muna bin umarninsa. Kowa ya ce ya san shi, baya kuwa bin umarninsa makareci ne, gaskiya kuma ba ta tare da shi. Amma duk wanda yake kiyaye maganarsa, wannan kam hakika yana ƙaunar Allah, cikakkiyar ƙauna. Ta haka muka tabbata muna cikinsa, kowa ya ce yana zaune a cikinsa, ya kamata shi kansa ma ya yi irin zaman da shi ya yi. Ya ku ƙaunatattuna. ba fa wani sabon umarni nake rubuto muku ba, a'a, da umarnin nan ne wanda kuke da shi tun farko, da ɗaɗɗen umarnin nan kuwa, ai, shi ne maganar da kuka ji. Har wa yau, sabon umarni nake rubuto muku, wanda yake tabbatacce ga almasihu, da kuma gare ku, domin duhu yana shuɗewa, hakikanin haske kuma yana haskakawa. Kowa ya ce yana cikin haske. yana kuwa ƙin ɗan uwansa, ashe a duhu yake har yanzu. Mai ƙaunar ɗan uwansa a haske yake zaune, ba kuma wani sanadin sa tuntuɓe a gare shi. Mai ƙin ɗan uwansa kuwa a duhu yake, a cikin duhu yake tafiya, bai san ma inda ya sa ƙafa ba, domin duhu ya makantar da shi. Ya ku ’ya'yana ƙanana, ina rubuto muku ne domin an gafarta muku zunubanku saboda sunansa. Ya ku dattawa, ina rubuto maku ne domin kun san shi, shi wanda yake tun fil azal. Ya ku samari, ina rubuto maku ne domin kun ci nasara akan mugun nan. Ya ku ’yan yara, ina rubuto maku ne domin kun san uba. Ya ku dattawa, na rubuto maku ne domin kun san shi, shi wanda yake tun fil azal. Ya ku samari, na rubuto maku ne domin kuna da ƙarfi, magana Allah tana zaune a zuciyarku. kun kuma ci nasara a kan mugun nan. Kada ku ƙaunaci duniya ko abin da yake a cikinta, kowa ke ƙaunar duniya ba ya ƙaunar uba kenan sam. Don kuwa duk abin da yake duniya ga masu sha'awa irin ta halin mutuntaka da sha'awar ido da kuma alfarmar banza ba na uba ba ne na duniya ne. duniyar kuwa tana shuɗiya da mugayen burinta, amma mai aikata nufin Allah zai dawama har abada. Ya ku ’yan yarana, zamanin ƙarshe ne fa, kamar yadda kuka ji, magabcin almasihu yana zuwa, ko a yanzu ma magabta almasihu da yawa sun zo, ta haka muka sani zamanin ƙarshe ne. Sun dai fita daga cikinmu, amma dama can ba namu ba ne, don inda namu ne, da har yanzu suna tare da mu, amma sun fita ne. domin a bayyana dukansu ba namu a ciki. Ku kam, mai tsarkin nan ya shafe ku, dukanku kuma kun san gaskiya, ina rubuto muku, ba don ba ku san gaskiya ba ne, a'a, sai domin kun santa, kun kuma sani gaskiya ba ta haifar ƙarya. Wane ne nan, in ba wanda ya musa Yesu shine almasihu ba, irin wannan shine magabcin almasihu. shi wanda yake kin uban da ɗan. Ba mai kin ɗan ya sami uban, kowa ya bayyana yarda ga ɗan ya sami uban kenan. Ku kam abin da kuka ji tun da farko sai ya zauna a zuciyarku, in abin da kuka ji tun farko ya zauna a zuciyarku, kuma sai ku zauna cikin ɗan da kuma uban. Wannan shi ne alkawarin da ya yi mana, wato rai madawwami. ina rubuto muku wannan ne a kan waɗanda suke ƙoƙarin ɓadda ku. Ku kam, shafar nan da kuka samu daga Ruhu mai tsarki ta tabbata a zuciyarku, ba sai wani ya koya muku ba, amma kamar yadda shafar nan tasa ke koya muku kome, ita kuwa gaskiya ce ba ƙarya ba, yadda dai ta koya muku, to sai ku zauna a cikinsa. To a yanzu ya ku ’ya'yana ƙanana. sai ku zauna cikinsa, domin sa'ad da ya bayyana, mu kasance da amincewa, kada kunya ta rufe mu a gabansa a ranar komowarsa. Da yake kun san shi mai adalci ne, ku dai tabbata duk mai aikata adalci haifaffensa ne.